da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu kai tsaye a yaushe ake bukata a shafin mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Daula Salim. To kamar yadda aka saba a duk ranar litinin shirin yau da gobe kan zuwa ne a wato kanka muke kawo muku shirye-shirye akan zamantakewa. To a yau ma ranar goma sha takwas ga watan Fabrairun shekarar dubi da goma sha tara. Shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar aure. Daga cikin values ɗin da yake na Africans har yanzu akwai waɗanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi turai ɗin. ma'ana an zama turawan a ta zama turawan sak su zama ɗaya fatina su rike hannun juna ƙawaye ne bai ko a ce shi yana gaba ita tana bin sa kamar yadda yake a zamanin da to a sai dai a rike hannu a tafi tare to wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata haka ne kamar yadda duk muka sani mun faro wannan maudu'in akan aure da abubuwan da ke haifar da mace-macen aure a kasashen mu na Afirka musamman ma a arewacin Najeriya inda ya zama mana ruwan dare. Makonni da suka wuce mun yi magana akan neman aure da mun kuma tattauna akan lefe to a yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi Malam Hadi daga Kano domin domin ya mana fashin baki akan yadda yake kallon wannan lamarin. To amma kafin mu je nan bari mu fara da jin amsoshin tambayar da kuka yi mana a makon da ya gabata a shafinmu na Facebook inda muka ce shin ko kun san muhimmancin kyautatawa tausayawa yabawa nuna ƙauna da soyayya a zamantakewa aure ga kuma yadda kuka amsa mana. To Maryam birnin Sakkwato cewa ta yau da gobe wannan batu ai na masu aure ne. Wannan gaskiya ne kan. To shi kuma tashir M tahir Jambulo cewa yi. Wato haɗin gwiwa ne da Safiyanu Gumel zangon daura suka ce mm. yau da gobe ikon Allah muna tare da ku ta rediyo. To sai isa bakanike waya Sadam inda yake cewa fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe. to shi kuma wannan cewa ya ningi sai ningi ningi in ka kyautata wa iyali yakan ƙara soyayya ga ujuna da nuna tausayi ma juna yana da kyau mm, to sai umar adamu katagum shi ma cewa to ai daman idan har ana so a samu fahimtar juna tsakanin ma'aurata ya zama dole a samu abubuwa kamar haka ƙaunar juna yabawa da kyautatawa to ina tunanin dai shi umar inda ya kara rubuto wannan sakon ya ce to ai daman soyayyar ma'aurata za ta yi tasiri ne idan aka samu abubuwa kamar haka son juna tsakani da allah da kyautatawa yabawa da dai sauransu mhm, to haka sai sunusi ishaq adam tudun wada dan kare inda yake cewa tabbas babban mahimmancin kyautatawa tausayawa yabawa da kuma nuna ƙauna da soyayya a zamantakewar aure shi ke taimaka wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin ma'aurata to sai kuma tashir m tashir jambulo da abati almajiri gamboru a jihar borno ya ce tabbas yau da gobe abokiyar zama fatan wato mu zama batanmu shine maza su kyautatawa matansu mata ma su kyautatawa mazajensu haka yake sai umar miyatti allah shangom allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga jihar gombe inda yake cewa kwarai kuwa voa hausa wannan batun namu ne ma'aurata domin soyayya muka sani daɗin ƙauna muka sani daɗin kulawa da ya kamata ma'aurata su ringa nuna wa juna To, <laughs> Tare da gaske sai kuma wannan sakon da ya fito daga Prince Hussein Mika dan masanin Rajau. Ya ce, Salam yau da gobe, ai babu babu nuna soyayya da tausayi tare da kulawa tsakanin ma'aurata to babu zaman lafiya a tsakanin ma'auratan Yare da gaske kam sai abubakar yahaya lakwaja inda yake cewa yau da gobe ai waɗannan halayyar su ne gimshikin aure duk ma'aurata da basu san ta yadda za su rinka cuɗanya da junansu da waɗannan halayyar na gariba to da alamu za su fuskanci cikas a cikin zamantakewarsu. su to sai kuma alihu da hassan ya ce to ai waɗannan duk su ne ma zaman aure wato a aure idan kuma babu su to kullum ana cikin samun saɓani kenan to sai abubakar kurum tsurutawa to Allah sa na faɗa wannan <laughs> sunan daidai inda yake cewa ana so mai gida ya kasance mai yawan furta wannan kalamomi kamar haka haba sabata mudubin dubawa ta abar alfahari na domin ɗebewa abokiyar zamansa kewa to sarfil ina fatan kana faɗa ma zainab wannan kalaman da ko sai dai mu koya kenan go <laughs> to ya kamata ku koyi to akwai hannatu kuma wato hannatu mamman sultan ta don wada ta ce muhimmanci shine samun zaman lafiya da ci gaba da kuma samun nasara mm, to sai zulkifilu usman sharif inda yake cewa kyautatawa da tausayawa yana da take wajen zamantakewan aure tofa sai kuma sakon karshe ce da ya zo daga rabi'in nuhu na bukka ya ce fatan alkhairi yau da gobe ikon allah allah ya taimaki ma'aikatan sashen hausa na ya duk da yake da bashi alakar tambayar da muka yi amma dai mun karanta shi gode kuma mm, to jama'a ci gaba da an samu na tambayoyi mu a koda yaushe muka tambaye ku To Madalla yanzu bari mu je ga tattaunar da Mahmud Ibrahim Kwari yi da Malam Hadi akan wasu daga cikin matsalolin aure. To Malam eh, anan za a iya cewa waɗancan tarika da masana ke yi da malamai ba sa la'akari da waɗannan al'amura da ka fayyace su ne a yanzu shine yasa aka gaza wajen warware waɗannan matsaloli da suke kaiwa ga mace-macen aure. gaskiya tarukan suna da sun yi la'akari da waɗannan abubuwan domin taruka ne na manyan mutane da aka tara ba zan taɓa ba gwamnatin mala ibrahim shekarau ta haɗa tun daga kan wazirin kano a lokacin mala isa waziri har zuwa ƙasa eh, shine chairman na zaman da sauransu an gayyato malamai an gayyato mutane daga bangarori daban-daban na rayuwa akan a zo a zauna a kalli me ya aure ni na ga kundin na rubutun da aka aka fitar da shi to wato abubuwa ne da suke cike da sarƙaƙiya wanda ko da an yi nazarinsu wato mun zo zamani da muke cewa 21st century shi 21st century wani lokaci ne da ya zo kuma ya zo da cakuɗe-cakuɗe abinda muke cewa cosmopolitan al'adu ne masu ɗimbin yawa yanzu a kano inda muke malam bahaushe ko katsina ko sokoto ko jigawa misali zaka tara akwai kabilun najeriya daban-daban da al'adunsu akwai kabilun afirka daban-daban da al'adunsu akwai turawa akwai indians akwai larabawa akwai chinese duk tare ake harka da su ake hada-hada kuma kowa yana yin irin al'adarsa domin da ita ya zo kamar da shi ma malam bahaushe ke yin tasa al'ada to wurin wannan cakudewar ne wato abubuwan ba kamar shekara 200 ko 500 yadda kowa yake zaune a gidansu chinese suna wurin su india suna wurin su tura suna wurin su yanzu duk an zo duniya ta zama abin da ake cewa global village ta taho karshe ta to za ta tashi abubuwa sun zo zamanin da ake cewa zamani mai rikitarwa shi yasa wato in an yi nazarin in ma ka fito da shi wato akwai cakuɗewar al'amura na globalization wanda iya wanzar da shi yana da matuƙar wahala yanzu misali idan tarukan malamai ya zo ya fitar da wani jadawali daga ciki an ce to maslaha shine mata ta yi wa mijinta biyayya mm-hmm. kuma ga wasu al'adu global sun zo suna tasiri watakila ma wasu akan handset suke wasu akan internet a computer wasu akan eh, eh, eh, satellite a television kuma su wannan directly suke shiga cikin zuciya suke yin tasiri kaga kai tsaye babu hijabi kaga wannan ya sa suna da wahala malamai sun yi tarika manyan mutane sun yi tarika an yi nazarruka kuma duk an san waɗannan abubuwa da nake faɗa ba ni ne na fara faɗansu ba ni ma na zo na yi na gudunmawar na ajiye shi amma globalization ya sa ana ta tunanin to yanzu wannan taron da aka yi da wannan eh, jadawalin da aka fitar ya za a yi a shi fitar da shi da tabbatar da shi da ɗabi wato shi ma wani abu ne wanda sai an zauna kuma an sake yin wani taron shi kuma an tattara masana din su kuma su kuma aikin su zo su ga to ya za a yi kuma a yi ya sa shi amma ba wai taron bai yi la'akari ba ne kuma akwai wasu abubuwa zan sake koma kan western education da kuma western values mm. shi wasan education ilimi ya sa wato in mutum ya yi shi zai zama ne yana da albashinsa yana zaman kansa yana karban albashi ko namiji ko mace wannan ya ba ya mace independence yanci dinta saboda ita za ta ci da kanta in ma miji ba zai ci da ita ba dama dai ai a zamanin da aka ci menene kowa ya ci ladan kuturu dole ya masa aski in miji ya ci da ke ya miki tufa ya baki gida dole ki masa biyayya ko ba komai to yanzu ke zaki wa gidanki kanki gida ki wa kanki tufa ki saya wa kanki mota ki wa kanki abinci da sauransu to kaga wancan tasirin babu in ma ka takura mace sai ta ce menene ne ne ne haka kuma acquisition na western values su ma sun sa tana da liberty al'adun turawa sun sa tana da wato yanci liberty na ta fita aiki ta dawo aiki ta fita unguwa you duk abubuwa waɗanda a zamanin da sai ta nemi miji mm. eh, in za ta sai abu sai ta neme shi ko shi ne ma zai bata kuɗin kayan sallah kayan maulidi da sauransu yanzu kawai sai dai ganta ma da ɗinkin ta kai can kantin ɗinki ta zo da su ka gane da sauran abubuwa makamantan wannan to wannan ya sa wato ya salantar da tasirin karfin miji ya salantar da dukkanin waɗannan takarruka da kiraye-kiraye da masana suke yi domin tasirin wancan yana da karfi fiye da tasirin wannan to haka ne malam me kamata a yi to abin da ya kamata a yi sai an koma matakin farko kuma wannan wani abu ne da zai ɗauki lokaci kamar ni da kai yanzu mun riga mun yi kuna ba ma jin kauri na jikinmu to amma idan ana so sai an koma baya sai an koma mataki na farko yara da za su taso an haife su sai al'umma su ce to ya muke so so ake yi miji da mata su zama partners kawaye su rike hannun juna su tafi tare ɗaya suke to su ma sai an fitar musu da an zo shawara waye zai yanke shawara domin duniya ta tabbatar da inda aka ce mutan tsuntsu biyu baya mulki a bishiya ɗaya su ma sai an fitar musu to sai a koya musu tun suna yara misali su zama haka in ba haka ba za a samu matsala in ba haka ba kuma sai an koma na gargajiyar da cewar a koyawa miji shine mai gida jagora a koyawa matar gida ita ce mai bi kuma mai ɗabakawa su tashi a haka ta yadda in an zo an haɗa su za a samu wannan hamani din. Idan an yi haka wani zai iya cewa malam to da za a yi a kare tasirin wancan batu na globalization da ka kawo wanda shi yake tayo abubuwan da malamai ko masana suke zama su fitar cewa ga abin da ya kamata a yi eh, shi yake kawo katsalandan ya zo ya katsalandan ba tare ma da an sani ba sai dai a ga yana nan eh, a ƙarshe ya warga zama duk abin da aka kasa cin kasa cimma eh, buri gaskiya ba wanda zai iya kare kansa daga tasirin globalization domin waɗanda suke can gabashin duniya kamar su china sun yi iya kokarin su daƙile su da kusa da kafin globalization amma ba su iya ba saudi arabia ta yi iya kokarin ta kada mata su shiga mota kada mata su yi tukin mota kada su je aikin gwamnati kada su fito ba hijabi kada su zama mawaka ka fahimce ni da ire-iren su har su zaɓe ma ba sa yi amma gashi globalization da ya kwankwasa kofa suka ki budewa ya sa karfi yana kokarin danna kofa sai ya balla ya shiga kasar saudi arabia domin ina kyauta nan ba da daɗewa aka ce mata za su iya zaɓe ba da daɗewa aka ce mata za su iya tukin mota da sauransu kaga tasirin globalization wani tasiri ne wanda Allah ya kawo mu lokacinsa shi ne zamani kuma shi ya kawo wannan zamani saboda haka ba wanda zai iya cewa wannan ba zai tasiri ba illa iyaka malamai da iyayenmu su tashi su yi ta da dakusar da kaifinsa ta hanyar kiraye-kiraye ta hanyar sababbin nazarce-nazarce gwamnatoci su fito da kuɗi a sake kallon ah, al'umma a yi nazari a yi bincike a ga kuma yanzu menene ke faruwa kuma yaya ne hanyar da za a bi a da kusa da wannan abu mala a ƙarshe a takaice kuma a dunkule kana bincike wai mai binciken ka ya gano maka cewa ya sa har ta kai miji ya ɗaga hannu ya daki matarsa kuma dukan nan ma ya kai ga raunata ta har ma a tafi asibiti to a taƙaice a dunkule ba wani abu ne illa abin da muke cewa lack of confidence mijin ba shi da wato baya jin karfin iko a tare da shi a kan matarsa saboda haka sai yake kokarin sai ya tursasa ta tabi kamar yadda idan hukuma mutane suka yi mata bore za ta fito da 'yan sanda ko sojoji ta tirsasa su sai sun bi bai da confidence a zuciyarsa ya gaza ya rasa wasu abubuwa na haske na kima na girma na mutunci wanda take gani wanda za ta bi ita mace har kullum tana bin kima da girma da mutunci da haske na namiji idan namijin ya haɗu irin yadda take so a zuciyarta idan yana da abin duniya yadda take so a zuciyarta idan yana da wani mukami ko da mukami na shugaban 'yan farauta ne ko kuma shi babban dan farautan ne ma misali ba sai mukamin ya zama gwamnati gwamna ko shugaban kasa ba to duk waɗannan abubuwan suna haskaka namijin yawwa ko da ba ta shatawa zuciyarta ba amma dai tana kallonsa namiji to duk waɗannan abubuwan suna sa mace ta rinka bin mace ta rinka bin miji to in har shi bai da confidence na wasu abubuwa da za su sa ta bi shi to shine sai ya yi ƙoƙarin compelling ya yi ƙoƙarin tirsasa ta wanda har sai ya kai ga bari ya ke ta kamar da gwamnati za ta iya sa mutane su zo su ah, jami'an tsaro su zo su tarsasa al'umma to shine abin da lack of confidence a irin wannan yanayi mai shawara ko na nasiharka ga masu irin waɗannan ko kuma mai mafita to abin da yake faruwa shine wani yana tasowa ya ga mahaifinsa yana dukan mahaifinsa yana tasiri a cikin zuciyarsa shi ma ji ba komai bane da ki matarsa ya riga ya taso a cikin haka mm. haka kuma wato tasowar kenan to shawara shine wurin reno socialization upbringing a nan ne za a tashi yaro ko a tashi yarinya da ɗabi'a ta girma ta mutunci da biyayya a nan za a nuna masa daraja ta ya mace kuma ya yi wa kimanta wannan ya macen idan ya aure ta shi ma hakimi in ya koma masarautarsa shi ma za a ga da dakatansa da masu unguwanninsa da talakansa da kowa in ya zo wucewa kowa sai ya yi kanin ruku'u ya zube ya ya ya miƙa wuya ya ji ya bi kuma an yi an gama to duk inda abin yake karewa shine wanda yake kamanni almajiri idan shi ba kowa ba ne shi kuma lokacin da zai koma gida to lokacin shi kuma tasa tasirin tasan girman take tasowa wannan ego din lokacin take bujirowa har na shayi wa masu saurare na bayani cewar zaka tarar da hakimi ko shugaban kasa ko gwamna ba ma ya da wannan tashin hankalin ego din a cikin matansa har sai a ga yana yi musu a rinka cewa bi ta zaizai ko a ce ta mai asiri wani abubuwa wanda zai iya yiwa da hakan ne ko ba hakan bane amma ni abin da nazari na ya nuna min mm. shine ya gama wato koshi da mulki in ya zo gida a koshe yake kamar yadda za ka koshi da abinci a sake mm. kawo maka wani abincin mm. kaga babu inda zai shiga so wannan bukatar tintin in gwamna ya fito ya yi ni aka gama masa jiniya aka gama buɗa ku buɗa ya wuce ya je ya tsaya mutum dubu jiran mutum daya mm. aka zube ya fada aka ce a yi haƙuri ya fada aka ce an ji mm. kuma an bi kuma an yi mm. har ma an gama lokacin da zai da gida ya gama ƙoshi an gama tatse wannan bukatar ta mulki daga cikin jininsa da jijiyoyinsa da hanjinsa hmm. an tatse tsab babu lokacin da zai dawo gida sai ya dawo fanko saboda haka sai ya dawo gidansa ba ma ya iya tabuka komai na mulki domin an gama tatsewa babu to wanda yake almajiri kamar ni a irin yadda nazari ya nuna min shi kuma duk ya gama yawo ko ina na je duk inda zai je an gama yi masa shugabanci shi kuma lokacin kamar yadda gwamna zai baro shugaban kasa chairman ya baro gwamna kansila ya zo waɗansa to haka almajiri shi kuma wato mutumin da ba kowa ba zai dawo gidansa to lokacin shi kuma yana cike da wannan buƙatar da yunwa ta yake ji saboda haka in ya zo sai ya zama da cewa anan zai baza mulkin sa sai mata su kasa gane cewar yunwa ce ta mulki wanda duk dan adam namiji yana da ita lokacin da zai zo ya fara baza mulki a gidansa to lokacin ne matansa za su sha wahala su kuma da yake ba su fahimta ba sai su ga kamar mai mulki ne kamar mai taka ne mai kama karya ne azalimi ne mai zage-zage ne mai wulakanci ne duk zai iya yiwa haka ne amma dai saboda dama wannan ɗabi'ar tana cikin zuciyarsa shine dalilin da yasa yake yin haka ni ina da ƙoƙarin mu fahimci gargajiyar asalin mu ko asalin kowace al'umma ta fahimci asalinta kuma ta duba ta ga menene maslaha da wani asalinta ta samu a zamanin da a zamanin da miji ana tasar da shi ya zama mai gida wanda a turance ka iya cewa boss boss ba yana nufin wanda zai zo ta dukan mutane yana kutufa su ba a jagaba shugaba mai fada aji jagora shi ake kallo abin da ya ce shi za a yi hmm. miji kenan a zamanin da hmm. ita kuma mace ana tashin ta ne a matsayin mai bi subordinate ita tana sauraron abin da mijinta zai ci tana sauraron gidan da zai ce aje a zauna tana sauraron abin da zai kawo a ci tana sauraron dokar da zai kafa tana sauraron faɗan da zai yi ta bashi hakuri kuma wannan yasa aka samu abin da ake cewa harmony tafiya tare sai aka zauna lafiya shi yana nan an bashi da ɗabi'arsa ta halitta ta cewar shi mai gida ne ita tana nan an batta da ɗabi'arta ta halitta ta cewar ita mai bi ce to abubuwa sun zo sun caccanja an sami westernization ma'ana an sami tasiri na al'adu na kasashen turai wanda sun zo a kashi ko kuma a siga guda biyu na farko shine western education wanda shi wannan tsari na ilmantarwar da ya zo daga turai ya zo da sababbin nukuda da yake koyar da al'amura wasu abubuwan sun yi daidai da al'adar dan afirka wasu ba su yi daidai da al'adar dan afirka ba so da har kullum dan afirka yana ta budin a cikin kokarin ganin cewar ya kai up to standard ma'ana ya je daidai da irin yadda wannan wato tanada tanada suke a ciki a dukkanin marubuta da yawa sun sun yi har ma waɗanda suke a india da sauransu da su alimazuri sun zo sun yi su da kuma wato suna da yawa mhm. eh, samir amin eh, andrew gunda frank walter rodney duk sun yi rubuce-rubuce akan abubuwan nan alimus rui ya zo ya yi africa triple heritage mhm. da ya nuna irin yadda dan afirka ya sami wannan abin nan din tun wannan ya zo da nasa irin abubuwan waɗanda eh, wato sun yi nasu tasirin sun dan caccanje wasu abubuwan sun dan gurbata wasu abubuwan sun cire wasu abubuwan sun kasa babban abubuwa ba ina cewa daidai ne ko ba daidai bane a haka abin ya faru to a karo na biyu kuma shine acquisition of western values wato aro duk inda wasu al'ada suka hadu da wasu al'ada zaka tare da cewa ana yin aro kamar misali 'yan afirka sun yi aran al'adu na larabawa wurin kayan sawa wurin cin abinci wurin har yare abubuwa na yaren larabci ya shigo cikin hausa ya ma zama hausar har an manta da cewar ma wato larabcin ne mm. haka kuma shi ma na al'adar turawa da suka zo su ma dan afirka ya kwashi wasu abubuwa na al'adunsu western values to waɗannan abubuwan su ne suka saka shi miji baya iya motsi yadda yake so a afirka gashi har yanzu shi bai gama tafiya daga zama dan afirkan ba ya zama baturan bai kuma zama dan afirkan ba bai zama baturan ba saboda har yanzu in aka tashi yin auratayya za ka ga an yi aure aure ya zo an yi bukukuwan za ga an kwaikwayi abubuwa na laraba an kwaikwayi abubuwa na indiyawa an kwaikwayi abubuwa na turawa an yi cocktail party da sauransu ka fahimta an yi disco kaga dai ana ta kwaikwayon western values irin na turawa but kuma a wurin zamantakewar ana yi rabi da rabi za a ga an yi abinci akan dining table an yi dankali da kwai ana sokawa da fork mm. cokali mai yatsu mm. amma har yanzu shi mijin kuma yana so sai matar ta rinka jin shi ne fa mai gida to matsalar da dan afirka yake fuskanta kenan daga cikin values din da yake na africans har yanzu akwai waɗanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi turai din hmm. ma'ana an zama turawan a ta zama turawan sak su zama ɗaya partners su rike hannun juna kawaye ne eh. mai kwa a ce shi yana gaba ita tana bin sa kamar yadda yake a zamanin da to a sai dai a rike hannu a tafi tare to wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata shi ne yake kawo wato matsaloli yake kawo bacin yake kawo tashin hankali yake kawo rashin tafiya tare shi har yanzu yana ganin cewa eh duk da an zama turan amma fata masa biyayya ita kuma tana ganin cewa tunda an zama turan ai zancen biyayya bai taso ba magana ce yanzu ta kawance I love you, baby. so Soyayyen mu har abada. I love you, baby. Sarauniya, baby. I love you, baby. Soyayyen mu har abada. Na samu ɗiya kyakkyawa. Duba yarin ya san kowa. Ke na baiwa amana, amanar zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, yeah. Aji yaki ganta, ita ce sarauniya ta, ai, gimbiya ta, ɗanɗano na zuciya ta. Wanna show her to the world, tell everyone for love, our love is here to stay. This love will never rana da wata suna da haske gimbiya ta seke soyayyar mu har abada ko rana da wata sun daina haske gimbiya ta seke soyayyar mu har abada I love you baby I'm Betty Davis. Sure you remember how you used to dance when I blew my flute. When we were coming back from school, we vibed for just two. Ajiyaki ganta, ita ce sarauniya ta, ai, bimbiyata. ɗanɗano na To wannan waka aliji ta kenan ko? Mm, aliji mm. ba. Mm. Ana jita da turanci da hausa kuma waka ce ta soyayya. Soyayya tunda ana magana aure ana maganan soyayya kenan. Wannan haka yi to ga wannan sakon dai kafin mu dawo. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka. ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakwa a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To Sarfilu ka ji tattaunawan da Ibrahim Kwariye da Amala Hadi a kan eh, maganan kan zamani da aure da waye. Kwarai ga mm. tattauna batutuwa masu muhimmanci da amfani mm. kwarai da gaske. To ka zamantakewa aure idan mun duba wani lokacin zaka ga cewar abu ne ba wai kawai ana yin shi don jin daɗi ba ne bauta ne mm-hmm. to da ke bauta ne idan ka da abin da kai da farantawa iyalanka da kai da abin da kai lada za ka samu to me zai faru me zai sa duk da yake kasan aikin lada kake kuma kasan mm. abin nan kuna zaune tare kai yadda za ku ji daɗin sa ga lada ga jin daɗi to duk wani matsalolin mutuwa aure za a iya wuce su idan har mutum ya sa a ransa cewar wannan bauta yake ba wai abu bane na kawai a baka kai ba kyau to amma kai baka ganin wasu matsalolin suna da nasaba tun daga farko akan wajen neman auren kamar sai in ga kamar ana samun wata rana ba a samun ginshiki mai kyau a lokaci yayin da ake neman aure duk ya kamata ma mu taɓo batutu nan don mun fara da maganar lefi mm. to ya kamata ma muna nan tafi za mu zo da batun yadda ake kashe kuɗi wajen biki mm. da waye ana ƙarya da waye din nan kila kana nuna mata ƙarya kamun ka aure ta mm. to lokaci dai ma yayi halin shi sai kuma wani mako idan mun dawo duk za mu ci gaba za mu tafi taɓo batutuwa daban-daban domin mu ji a madadin sarfi hashim gumel da daniel brown ne da salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu Make kwa